shugaban hukumar efcc ta najeriya ibrahim magu ya ba da tabbacin cewa lallai hukumarsa ta samu bukatu daga waɗansu maye-maye da ake zargin su da yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a har ma an gurfanar da waɗansu su a kotu da bukatar cewa suna neman a yi sulhu domin su maido wa gwamnati da dukiyoyin da ake zargin sun sama da faɗi da su a fitar da ya yi da amurka ibrahim magu ya ce lallai an samu 'yan nan bukatun amma kuma tilas ne hukuma za ta yi nazari ta. ta dubi hanyoyin da jama'ar ƙasa za su fi sha'awar su ga an yi na ɗaukan matakan ladabtar da waɗanda ake yi wa wannan alharmar domin na baya su yi koyi gobe ba za su yi ba a jerin waɗanda aka samu bukatunsu har da olisa metu tsohon sakataren yada labarai na jam'iyyar pdp da ake zargin ya sama da haɗi da naira miliyan 400 da tsohon shugaban sojojin sama na najeriya muhammad duka umar wanda ake zarginsa da yin sama da haɗi da naira miliyan dubu tara da rabi da kuma waɗansu tsofaffin shugabannin sojan sama adishola amusu da waɗansu mukarabansa da ake zargin da yin sama da haɗi da naira miliyan dubu hamsin na dukiyoyin jama'ar najeriya ga ƙarin haske da ibrahim mago yake bayyana mu a fira da na yi da shi dangane da wannan bukatar da waɗansu suka gabatar cewa suna so a yi sulhu akwai wayanda suka so su yi hakan sun rubuto mana kuma kasan akwai ka'ida akwai abin da ke cewa plea bargain so za a duba public interest da kuma da sadin laifi da kuma kamacinsu sannan mu tabbatar cewa sun maida duk dukiyar jama'a sannan kuma sai a zanna a tsara abu amma dole za a yi eh, magana hukunci dole ba dama mutum ya zo ya yi wasa da eh, dukiyar jama'a a ce ya mayar da mana jama'a ne ba wata mai interest ba dai a zai ya mayar kuma a ce ba haka nan ta tafi a ba zai yi ba yanzu kana nufin yarjejeniyar da ake son yi tsakanin ku da waɗannan mutanen da suka yarda za su dawo da mm. kadaro da dukiyoyin kamar ko da an amince za a karba dole zai sai sun yarda a yi masu wani hukuncin da zai mm. zama kamar dan tabo kuma ya zama kamar shaida cewa wani gobe ba zai kokarin idan za a iya maido kuɗin a sha ba eh haka kure hakan za a yi kuma eh, za su samu sauki don hakan ya fi sauki musu eh, don dole kunci ta zo saboda mutane eh, su fahimci abin da ake ciki to amma idan suka ce su ba za su yadda a musu wani hukunci ba inda sun amince a ruwan sanyi za su maido da duka kaddarorin da dukiyoyin wannan ba ganin wata hujja ce da ya kamata a duba a dokan ba ta da haka ba ita dokan ba ta ce haka ba ba zai yi kan nan ba dole duk abin da zamu yi zamu bi doka yadda hukunci ta ce yadda hukunci ta zace to amma idan aka baka zabi cewa mutum ya dawo da kuɗaɗe da dukiya ka kyale shi ya tafi da sai ka shiga kotu ka ta shan wahala biyan lauyoyi daukan ma'aikata aiki zuwa kotu yau da gobe kuma a daɗe kila ma har shekaru goma talatin su wuce ba a gama shari'a ba wani kaga ya fi za mu duba yadda abin da jama'a za fi so eh, za mu ɗauka amma eh, in an yi 等。 jama'a ba su more ba ba yi adalci ba ba adalci idan an bar su sun tafi akan gaskiya ba yi adalci ba za ka ba dukiyar jama'a kuma za a hukunta sai dai za a samu sauƙi akwai masu ganin cewa har yanzu akwai wasu manya-manyan wanda ake zargi da yin wannan sama da faɗi da dukiyar jama'a amma ba a kai gare su ba ko ba a kamo su ba ko sun tsere ko ba a tuhume su ba shin me ake ciki an sa lokaci ko ranar da za a je wani bangare bangare ko kuwa ya kuke tsarin aikin tunda ba a je ma'aikatan mai da babban banki na najeriya ba yanzu abin da muke ba fasani ba sabo ba kuma girma yasa in doka ta kama abin da doka ce za mu yi so kila ba mu da capacity wanda mu je amma za mu yi aikin nan sai mun yi ta har karshe yadda doka ta fara shugaban hukumar efcc ta najeriya kenan ibrahim magu a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya